dance, if dance, if they try you, they try, then I die, you go die. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeli. A jiya Asabar Hamas ta sake karin wasu mutane uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta mai da martani da sakin fursunonin Falasɗinawa 183 a musayar fursunoni ta baya-bayan nan a matsayin wani bangare na shirin tsagaita wuta. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra'ila tun fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata. wannan dai na zuwa ne yayin da shugaban amurka donald trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zilin gaza lafiyar jikin mutane ukun da aka yi garkuwa da su dai ya kada mutanen isra'ila mutanen kuwa sun hada ne da eli sharabi mai shekaru 52 da ohad ben ami mai shekaru 56 an sace dukkaninsu ne a kibbutz berry sai kuma or levy mai shekaru 34 wanda shi kuma aka sace shi daga wani bukin wake-wake na Noba a lokacin da hamas ta kaddamar da harin ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 a kan isra'ila kafin shugaban amurka donald trump da 'yan republican a majalisar dokoki su zartar da mafi yawan ajandar su a majalisar dokokin dole ne su tinkari wasu harkokin da ba a kammala ba kamar kammala aiki kan kudirin kashe kudi na wannan shekara aiki ne wanda bisa ga dukkan alamu baya tafiya da kyau matakin wucin gadi na yanzu na warware batun kasafin kuɗi yana ci gaba har zuwa ranar 14 ga watan maris bayan haka idan majalisa ba ta ɗauki wani mataki ba za a rufe wani bangare na aikin gwamnati makonni biyar tamkar shekaru ɗari ne wurin batun warware kudirin kashe kuɗi a washington sai dai makonnin farko da trump ya yi a kan karagar mulki sun kara ta'azzara tankiya tsakanin bangarorin biyu yayin da sabuwar gwamnatin ta sake fasalin wasu muhimman ayyukan hukumar tare da wargaza shirye-shiryen da ake da su ba tare da amincewar majalisa ba shugabannin republican da na democrat a kwamitocin kasafin kuɗi guda biyu a majalisar dokoki sun gudanar da tattaunawa kan kudirin kashe kuɗi a ƙarshen watan janairu hadimai dai sun ce bangarorin biyu sun a aniyar cimma matsaya sai dai fatan alheri da ake da shi ya dusashe a 'yan kwanakin nan da safiyar jiya asabar ne wani alkalin tarayya ya dakatar da hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati da hamshakin attajirin na elon musk ke jagoranta da kuma jami'ai da gwamnatin trump ta nada mukaman siyasa daga kai ga tsarin da gwamnati ke amfani da shi wurin biyan tiriliyoyin daloli yana mai nuni da hadarin fitar da wasu muhimman bayanai ba bisa ka'ida ba alkalin kotun gunduma ta amurka paul angel mia a manhattan ya fi da wani umarni bayan wani sammaci da gamayyar attorney janar na democrat suka shigar da yammacin ranar juma'a cewa hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati ta mask ba ta da iko a ƙarƙashin doka ta samu damar kai ga ma'aikatar bitar malin amurka a wani sakon da ya wallafa a dandalin x musk ya kira hukuncin da cikakkiyar hauka kuma ya faɗa ba tare da wata shaida ba cewa wani abu mai tsananin duhu zai lullube 'yan zamba ya ce to ta yaya ya kamata mu dakatar da zamba da almubazzaranci da kudaden masu biyan haraji ba tare da duba yadda ake kashe su ba mask ya faɗa a dandalinsa na sada zumunta kuma ya kira alkali 'yan jalmiya da ɗan fafutuka da ya saka rigar alkalanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar ma'aikatar tsaron cikin gida ta je ta gano ma idanunta gidan kurkuku na Guantanamo Bay a lokacin da ta kai ziyara a tungar sojin ruwa Amurka a Cuba a ranar Juma'a. Inda ta kafe hoton bidiyo da ya nuna jirgi na uku da ya jigilan bakin haure mafiya hadari sai isa a kurkukun. sakatariyar tsaron cikin gida christy noem ta fitar da bayanai akan ziyararta akan dandalinta na sada zumunta na x inda ta yi alkawarin cewa 'yan kungiyoyin banga ba za su kara samun mafaka a kasar mu ba Nuwam ba ta yi wani ƙarin bayani akan adadin mutane da ake tsare da su a wurin wanda ake sauke su daga jirgin dakon kaya na sojan Amurka ko kuma wani bayani akan laifuka da suka aikata da yasa ake tuhumar su. a ƙarshe wani hatsarin mota da ya rutsa da wata motar safa a kudancin mexico wanda ya afko da sanyin safiyar jiya asabar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 41 in ji gwamnatin jihar tabasco a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ƙara da cewa har yanzu ana ci gaba da aikin ceto motar mai dauke da mutane 48 ta yi karo da wata babbar mota lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinjoji 38 da kuma direbobi biyu kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa inda suka kara da cewa direbar babbar motar shi ma ya mutu labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla a yayin da Najeriya ke ci gaba da amfani da kafofin sada zumunta ta sigogi daban-daban na ci gaba kama daga yin kasuwanci da cinikayya neman ilimi na fannonin rayuwa masu tarin yawa faɗakarwa nishaɗantarwa da dai sauransu. Wasu matasa a jihar Difa na jamhuriyar Nijar da suka bayyana su ga abokin ake mu Harusule Rashidu sai kira ga 'yan uwansu akan su rika la'akari da dokar ƙasarsu su guji yada labaran ƙarya da ababen ziraici da ka iya kawo illoli ga rayuwarsu. Wannan kiran dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu matasa a kasar Nijar da yaɗa labaran karya matanci waɗanda za su iya kai ga a tada zaune tsaye. Lamarin da ake zargin ya kai wasu su ga kurkuku kuma ake jan hankalin saura 'yan uwansu matasa da su yi taka kar su masu su fada a wannan tarkon. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ko da wasu matasa a birnin Difa don ji ta bakin su yaya ma suke kallon kafofin sada zumunta. Gare ka Madan Salamai. Lallai matasa su ne mafi yawancin mutane wanda suka shahara a cikin amfani da social media da farko idan aka ce social media a san da cewa facebook ne instagram ce whatsapp ne twitter ne da sauran abubuwa su to a yanzu muna ganin akwai matasan da suke amfani da wayannan shashe-shashen wajen wallafar da su wasu suna neman ilimi a kai wasu suna wallafa kasuwannin su tallace-tallace ne wasu kuma suna ɗaukan ilimin tallace-tallace a ciki mai yawanci yanzu aka gani wasu a cikin google suna neman yadda ake dinki model yadda ake wannan na kasuwanci yadda ake sarrafa wannan abincin mahiyancin aka duba matasa suna kan wannan tafarkin ne na neman ilimi akan social media na biyu suna amfani da shi wajen sada zumunta ma ai yanzu kafafen sada zumunta wannan ita fuskoki da yawa musamman a yanzu da duniya ta duniya matsaloli akan yanar gizo-gizo ana ganin ta zama kwagin sada zumunta. To, ka ba da misali Malam Sali. Misali ka matasa da yawa wasu suna kamaru wasu suna cadi amma suna cikin grup guda na sada zumunta. Gaishe-gaishen da suke yi kamar suna waje alharin wani kaga inda yake. Wannan ana iya cewa yana cikin alhirin da amfanin wato social media kamar ita yanar gizo-gizo ta ce mai baki biyu ga wanda ya san amfanin ta zai ci moriyanta ga wanda bai san dokokin ba kuma da dokokin kasan da yake ciki ta zama mishi illa ko kalubale sai muke ganin wasu mutane suna amfani da shi don yin ta'addanci wasu suna amfani da shi don tada tarzoma wasu suna amfani da shi don doko labarai na ƙarya wanda ba su da tushe da su wallafa saboda ka ga labari kai kaga wani shafi ya wallafa wani labari kai baka da ilimin tantancewa sai ka ɗauki kai da kanka ka wallafa alhalin labarin a tushen ma ba haka yake ba misali na kasafi amma wani mutum kasafi kai baka sani ba labarin cikakken labari kai ma ka ɗauka kai tsammani haka ne ka ƙara wallafa ka gani ka ɗauko labarin ƙarya ka wallafa ka ci mutunci wani ka tozartar da mutum kuma ka haɗa ma doka. Na'am me kake nufi da an faɗa kan doka? A Nijar a yanzu tashin da ake doka akan yanar gizo gizo ba ta da tausayi ka wallafi abin da ba ka da labari a kai ba shi da tushe ba shi da kangado, kai kuka da kanka saboda dokan tana nan ta ɗan yanzu kuma an ƙara farfaɗo da ita muddin abin da zaka wallafa biya wanzar da zaman lafiya musamman yanzu a yanayin da muke ciki a yanzu kuma a kiyaye muna godiya yanzu bari mu koma ga malam kiyari ari da na ra'ayi ka duba mana yanzu a cikin tiktok wanga kana gani wani yarinya yana cema wani maganan da bai kamata ba wani yarinya a tube wani yarinya har hannu ne suna cira namuji masu zo su yi wani abu an ga duka bai kamata ba kuma su huta bisa tiktok wanga su zage ko wani sarki ko wani shugaba ai wanga duka bai kamata ba ma yanzu yarinya da sun kai girma a cikin gidansu wani yana da shekara ashirin wani sha takwas dakin su daban ne a cikin gidansu su ma suna da wadansu solulansu da cikin dare suna duba abun da bai kamata ba wani kaman bulufin da wani mai ni dai gaskiya ban bashi goyon baya ba wanga abin siyasa ne gwamnati muna kiran shi dalla ya hana yufin na in ba wajen ma'aikata ba irin na kasuwanci sai kuma ji ta bakin malama fanna ari ni a gani na kafafen sada zumunta sosai musamman a rayuwar ya mace idan aka ɗauki misali akan kasuwanci za ka iya kasuwancin ka a cikin gidanka ba tare da ka yi tafiya ba ba tare da ka tashi daga nan ka je can ba ko kuma dai ce za ka iya yin kasuwancin ka misali yanzu idan aka ɗauki WhatsApp su ne abin da zan iya cewa suke gaba-gaba a harkar social media za ka iya yin tallace-tallacen ka a ciki kuma za ka samu kasuwanci za ka iya yin oda ba tare da ka bar inda kake ba kuma abubuwa za su zo su same ka a inda kake to ni a gaskiya a gani na social media ya kawo ci gaba sosai a rayuwar 'ya'ya mata na yanzu kamar yadda za a ɗauki cewa yanzu ba kowace mace ce take karatu da sauransu ba wasu suna karatu mutum sun bari wasu ba su taɓa yi ba amma kuma ni ta fannin social media sun samu ci gaba sosai a cikin rayuwarsu. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu kara komawa ga malama Fanna. Shin me zaki ce a game da zargin cewa kafofin sada zumunta na kai ga taɓarɓarewar tarbiyya tsakanin matasa? Abin da ya kawo kuma baya da gurɓacewar tarbiyya a gare mu 'ya'ya mata. Na farko zaka ga mace ta shiga social media amma an bata da burin ta kalli komai a rayuwarta sai abubuwan basa to wannan abun yana kawo koma baya sosai a cikin rayuwar ɗama. Cike baki da buri maimakon ka shiga ka ga abubuwan da zai kawo maka ci gaba a rayuwarka sai dai ka shiga ka kalli abubuwan da za su sa ka nadama da na sani a cikin rayuwarka sai ka ga cewa yarka tana rike da babban waya ba don komai ba saboda social media yau idan baka da ɗan dakan nan da zaka kalli abubuwan da ka saba kallo yau da gobe ba zai iya kasancewa kai sata ko kuma ka je ka saka kanka a wani rayuwar da zaka zo kana na dama to gaskiya wannan abun suna kawo bata tarbiyya musamman 'ya'ya mata madalla baya ga jin ra'ayoyin matasa da shawarwarin su bari mu koma ga masarin doka a jamhuriyar Nijar wato malam Suleiman Lamido wanda zai yi mana bayani akan abin da dokar kasar ta ce a game da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta yanzu dai kasar Nijar tana da wasu dokoki da tsarin addini ta da gargajiyarta da ana ta ido ga duk abin da ake wallafa ko sama whatsapp facebook ko tiktok to akwai dokoki wadda an kayyadar da su musamman tun da sojojin nijar suka ɗauki mulki akwai wata doka da aka ɗauka a turanci ana ce mata laluwa sirla la cyber criminalité a dokance kuma a zamantakewa na yau da gobe mutane su yi hankali da abin da suke wallafawa duk abin da ka san ya saba ma hankali ya saba ma musulunci ya saba ma dokokin zamanmu na yau da gobe da abin abin da ake so a zamantakewa lamun lafiya to ina cewa mutane su kiyaye musamman abubuwan da ake wallafa in ya zamanto abun batsa ne ko wani labari wanda zai kawo rikici ko ta da hankali musamman dokan da aka ɗauka a banan nan da soji suka kama mulki duk wanda ya shiga hurumi wanda ba nashi ba ne wannan aikin na sojawa ne kenan in ba labari kake iya badawa ba na kirki bai kamata ba ka shiga wani tsari wanda ba naka ba duk wanda zai shiga ko facebook ko whatsapp ko tiktok ya wallafa wani labari wanda ba haka ba musamman musamman abin da ya kaɓanci tsaro tsaron ƙasa abu ne wadda yana ratai a kan gwamnati mu talaka abin da muke iya yi in muna da labari inda an da wani matsala mu ba da rahoto hukumomi su ɗauki abin da suke iya ɗaukawa amma mai kamata ba mutum ya ba da labari wanda kan ƙarya ne. wani kira za ka yi wa matasa malam suleiman. ita dokan nan akwai mutane da yau magana da nake maka wanda suke gidan yari sakamakon wa'ansu labarin da suka bada wanda gwamnati bai ji daɗin su ba kuma ba su da tushe kenan duk abin da ka san ya saba dama mu ba musulunci kaɗai ba ko da kirista ne tun da Nijar akwai addini jiya to kai hankali duk abin da zaka faɗi ka san ka faɗe shi a dokance kuma inda zaka shiga hurumi wanda ba naka ba musamman harkan tsaro to abin da ka san bakka da tabbacin shi ko ko labarin ka kirkira shi ne to in lafiya kake nema gwanda ka shiru kar ka faɗi abin da ba haka bane to ga kuma wasu shawarwari kirana ga matasan jihar Fifa masu harka da social media ya kamata mu mai da hankalinmu a social media idan har mun kasance lalle cewa ta wannan fannin ne za mu ci abinci kenan idan kasuwanci za ka ya kamata ka tsarkake kasuwancinka ya kamata a ce mu san abubuwan da kuma za mu yi tsakanin mu da 'yan uwanmu ta harkan social media kada mu ɗauke shi wai hanya ne na gurɓacewar mu wanda mu da kakanninmu suka ɗaura mu. Jan hankali da zan ma mutane musamman matasa wanda suke shiga TikTok da sauran kafafen watsa labarai su yi ta abubuwan da bai da wannan su yi hankali ana kallon ka ana bin ta sau da kafa. Muna godiya alƙalma ƙirƙiga sun yi nuni da cewa akwai kamanceceniya a yanayin mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a duk faɗin duniya sai dai kasancewar dokokin ƙasashe sun bambanta an tsaftace yanayin amfani da dandalin sada zumunta a ƙasashen da suka fi tattalin arziki da ci gaba akan masu tasowa. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka. Baya ga abokin aikin Musule Rashidu da ya tattauna da matasan birnin Difa daban-daban sai kuma matasan da suka bayyana ra'ayoyinsu da masanin doka a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaƙi da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zare don yaƙi da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a ƙasar Farisa shekara 25 da suka gabata. Dr. Abubakar Ɗanraka ƙwararre ne a fannin ingancin magun magunguna da kirkirarsu da ke babban asibitin ƙasa a Abuja ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan rana. Rana ce da hukumar lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji su hakika mutane musamman mutanenmu su san cewa cutar daji da ita akwai ta tana nan tana banna tana halakar da mutane yara mata da maza. Wato ba mata kaɗai cutar daji ke fama suke fama da ita ba akwai yara akwai maza saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyan juna a je asibiti a binciki lafiya ko da sau ɗaya a shekara sannan kuma a kiyaye macin abubuwa wanda suke ba su da asali musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafa mafi tsawo ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu. Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja. Ya yi mana ƙarin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike don gane cutar da wuri. Gaskiya kan an samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa jikin mutum. Akan iya amfani da wato abun da ake kira liquid biopsy wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yanyan an yanke fede-fede kamar yadda aka saba da ba. Akan iya amfani da PET scan a ɗauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu. Yanzu da da an samu karuwa ta gefen fannin AI wato artificial intelligence shi din ma akan iya comparing different hotuna da data a gane cewa ko akwai kansa a cikin mutum ko babu. To shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan da ake yi suna aiki? Eh a gaskiya ana iya gane maganin kansa na aiki ta hanyar ko a jajine shi a gwada abin da ake kira tumo makas ko kuwa shi mutum din marasa lafiyar maza zai samu sauki ana gane wato shi kai. clinical wannan symptom nashi ya sauki kenan ana dubawa sannan ana duba koton jikin shi wato x-ray ko pet scan wayannan hanyoyin ne ake gane cewa magungunan na aiki shine ana ana duduba idan akwai inda aka gan cewa dama ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana to ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani dan maganin cutar daji ya gaskiya an samu ci gaba a hanyoyin da ake treating cutar kansa yanzu kan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system na nashi a gyara maganin da daidai da shi wato tailored medicine kenan a mayar da ciki jikin shi ya yi da bashi sauki a kansa akwai hanyoyin rayuwar kansa cells din an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa a cikin mutum aka biya aka gane magungunan da suke hana yaduwansu ta ɗaya ɗaya aka aka ganewa an yanzu an samu magungunan da suke blocking wayannan pathways na kansa Sai dai kuma duk da waɗannan ci gaban da aka samu wajen maganin cutar daji ana fuskantar ƙalubale wajen ya yaƙi da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na jabu. Kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta ƙasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a. Dr. Abubakar Ɗanraka ya yi ƙarin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabun magunguna a ƙasar. Jawabi ko sanarwa da hukumar magunguna na ƙasa wato NAFDAC ta yi kan samun jabun magungunan cutar kansa, cutar daji. Haka ne yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunansu ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacist wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci manufa su je ba su je su siya a hanya ba ko a kan titi sannan kuma maganan jabun magunguna a najeriya ba na cutar kansa kadai ba ya danganta da yadda mutane suke matsawa sai sun siya wani irin kalan magani wannan eh, danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan ba da dama miyagu su jabunsu saboda akwai kasuwan irin wa'innan akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato pcn suna da wuraren da suka keɓe da ya kamata a sai magunguna ingantattu a nasa bangaren tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato nigerian cancer society kuma ciyaman na kwamitin masu kula da cutar daji dr adamu alhassan umar ya ɗora alhakin jabun magungunan ne ga hukumar nafdac yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti a wannan eh, ma'aikata ta gwamnati ta nafdac ni a gani na inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji inda ma nake so shine ta fara aiki a kan wa'anda suke nan suke yawo lungu-lungu suna tallakancin suna da maganin kaza suna da maganin kaza wa'annan yawanci kuɗi suke nema dalilin da ya sa ake ɓata lokaci kafin ja. asibiti kenan musamman ni daga ƙauye nake a ƙauye na na yobe har a gobe a wanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji ba ta son asibiti cutar daji ba ta son allura saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kamar kansa ce yawanci ba kansa bane fa amma sai su ce ba ta son allura so ba za a je allura ba sai a je gargajiya dalilin zama wannan gargajiya shekara ɗaya biyu uku ya riga ya yi latti a lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa an kashe kuɗi wajen gargajiya kuma an zo asibiti kuma babu kuɗin da za a sayi magani kankashe mini mara lafiya lafiya ya mutu sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan mara lafiya zai mutu to maganan gaskiya nafdac ya kamata yanzu akwai hanyar da za su saka idon su a wancan bangaren su saka idon su a can sannan aka dawo maganan magani jabo ka ga wasu maganin gargajiya ma suna da nafdac number eh to a da shine matsalar ni da nake ga miki kuma maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganika mu mun san yadda ake yin wannan abun kamar ruwa ne fiwa wata nan da kike gani akwai wasu fiwa wata din da idan kike ji kaga inda ake yin su ke kin san nafdac din su zo sun gani wallahi ba za su ba su license ba a ce ana ja a rijiya ko ana wani abin da so dama a Najeriya muke a Najeriya ne mutane ba sa bin doka kowa yana yin abin da ya ga dama in ba haka ba gaskiya mu ne kuma muke cutan kanmu now maganar ishin magani jabu magani jabu din da ake magana ai ba a ba a kansa bane kawai yana na ko ina yanzu hakan nan kika fita a cikin tsakiyar rana kika je kika kasuwa eh, irin kasuwannin mu na kauyuka kika mutane suna ta yawo da magani a kwando wanda kowanne sati waccan kasuwar ya je waccan kasuwar ya je maganin rana ta kona shi gaba daya tok ne kawai zaka sha ba wani magani da zai maka amma suna nan suna sayar magani me yasa gwamnati ba da ba sa zuwa su kakkama irin wancan mutanen. Hadiza Aliyu Manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu. Shi wannan fake magani din ba za ka ce a Najeriya kowane irin magani paracetamol ma akwai fik amma ni muna sa hankali na a famasi guda ɗaya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba to su da kansu suke gaya muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurinsu to ni inda na je dainawa ban bi an ce ka je nan ka je nan ban je ba inda likitocin suka ce ka je din in babu oncology pharmacy din haka muke hakura mu jira wa'ancan ai shi kansa ba abun wasa bane su da kansu suna faɗa maganin kasa kaza maganin wurin kaza yafi so mutum ya yi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin ku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da basu da oncology pharmacy si in oncology pharmacy nan basu da shi kar mutum ya sauri ya ce zai je wuri mai araha ya tambaye su ina zan samu akwai inda za su samu cutar daji dai na ɗaya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wada irin ci gaban da ake samu a bangaren kimiyya da fasaha masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Sunana Michael Ishola a nan Bauchi. dukkan ne a church to ita dai zamantakewa yana bukatan eh, lumana yana bukatan zaman wantaka yana bukatan mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukanmu allah ubangiji ɗaya ne shine halicce mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka Allah ya halice mu idan da yana so tunda shine Allah mai halittan komai sai yi mu gaba daya mu zama abu daya kuma zama duk mazaje ne a duniya ko kuma a mataye ne gaba daya ko kuma a bagagen fata ne gaba daya amma a cikin da ikonsa ya rarraba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya a yi zama yan uwa in cuɗe ka ka cuɗe ni saboda zaman makwabtaka hakki ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai nashi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna cutar da kanmu ne Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyan nan babu addini da ke cewa tashi ka je kake dan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samu ci gaba da zaman lafiya a nan zaka samu abin da zaka ci da zaman lafiya a nan zaka samu tiran da zaka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai yin addinin sa nan zaka ka bi da hakkin ibada Allah yana son a zauna tare shi yasa yayi mu taron sai ga cikin yan uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to zaka ki dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma dole wani abin da za a yi na rayuwa Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.